إلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله بركة من تابع أمي يمتي من الهدي وإني داشي لشاك رمضان أو أني تكرت بقولة اليهود وإني داشي لشاك رمضان وإني داشي لشاك رمضان صلى الله عليه وآله وسلم نظر نصر جانبنا وإني داشي لشاك رمضان نصر ga watan kwaɗa shekara ta dubu biyu da uku miladiya je idan ba manta ba mun shiga cikin farkon suratul nisa mun karanta aya ta ɗaya mun karanta aya ta biyu har ma mun karanta aya ta uku amma saboda wani dalili za mu tashi dai daga kan aya ta uku din akwai wata takarda guda ɗaya wanda wani bawan Allah ya rubuto mun mai suna Ibrahim Abdul Qadir a ciki yana magana cewa akwai kissa da na kawo ta auren Ummu Kulthum yar ali bin abi talib da umar dan khattab cewa kissa ce da'ifiya har kuma yi isharar zuwa ga inda aka nuna da'ifancin ta to dai kuma sai in yi masa bayanin inda aka nuna sahihancin ta sai ya duba cikin sulsulatul ahadithu sahiha juz'i na farko na karanta kissar da dadewa ya kai shekara goma ko sama da haka dan haka ba zan iya tuno shafin ba amma dai tabbas a cikin sulsulatul ahadithu sahiha ne na Sheikh Nasiruddin Al-Albani kai ma inda kai nuni ka ce shi ya da'ifanta sai kai muqarana tsakanin maganar da ya faɗa a can da wanda ya faɗa a can gurin saboda shi hadisi da'ifi iri biyu ne akwai da'if da'afan sadidan wanda babu yanda za a yi la yatakawwa bi halin mana al-ahwal akwai kuma da'ifun munjabir allazi yatakawwa bil mutaba'ati wa shawahid sanan ne wannan a cikin malaman hadisi da kai da aka ce da'ifi kada aka yi shiru magana ce mujmala kada ya kunu da'afuhu shadidan bihaythu la yatakawwa bi halin mana al-ahwal wato idan an ji hadisi da'ifi da'ifun jiddan kaga ba yadda za a yi gyaru ta kowace hanya amma idan an ji hadisi da'ifi kada ya kai shiru zai iya zama ba a ba'athu min jadiran bi ya taqawwa bi maji'ihi min turuqin ukhra sai dan ta cewa min ba al-hadith al-hasan bi ghairi da haka ina fatan zaka duba wannan littafi da ne maka bayani Allah gane da ku kuma Allah saka maka da alkhairi za mu tafi kamar yadda na faɗa da kan aya ta uku wa in kuntum Allah ta kafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم ۖ وقولوا لهم قولا معروفا ubangiji ce wa in kuntum Allah ta kusuto fil ba, idan kuna jin tsoron cewa ba za ku iya yin adalci ba fil ma dangane da yara marayu da ke hannunku kuna tsammanin ko kun yi yarin gaya a cikin zaton ku rashin yin adalci a gare su in ku za ku aure su ba za ku iya ba su sadakin da ya dace da matsayi irin nasu ba ko in ku za ku aurar da su ga 'ya'yanku kila ba za su iya sanya sadaki da ya tafe su da ya dace da matsayi irin nasu ba to sai ku kyale su fanki ku auro ma fa balakum min nisa adadin da ya dace da gare ku na mata masna ko da biyu wa thulatha ko uku uku wa ruba ko kuma hurkudu lafazin hu ma saba an saba a larabci lafazin man yadullu alal asir lafazin ma ya dullu ala ghairin asir da anan sai a ce fankihu man saba lakum minan nisa ko auri wadda ta yi muku daɗi a rai cikin mata domin man shine ke nuna wanda mako yana nuna abinda wato abinda yake ba mai hankali ba ke to sai malamai suka ce saboda mai aka yi amfani da kalmar ma a nan gurin a madadin kalmar man waɗansu malamai ɗin suka ce لنقصان عقل النساء بالمقارنة مع عقول الرجال dan su hankalin ƴaƴa mata idan an kwatanta da na ɗaya namiji nasin yana ƙasa don haka ne ma aka ce a wurin da ake buƙatar shaida biyu wurin dukiya ake buƙatar shaida biyu maza to a iya samun namiji ɗaya da mace biyu wastashhidu shahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada' an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to kaga saboda hankalin su yana kasa da hankalin ɗaya namiji shi yasa aka kusanta su zuwa ga ma sama da a kusanta su zuwa ga man haka kuma malaman suka ce waɗansu malaman kuma suka ce a'a man ana amfani da ita dan zatin dan adam din shi kansa amma idan ana nufin sifarsa ba zatin sa ba sai a ce ma domin sifa reke ne na zati din zati shine gangan jiki sifa kuma wato ainihin wani abu ne wanda yake makaluwa a kan gangan jiki a nan gurin ubangiji ta'ala na maganar sifar kyamata mata kasancewar ta budurwa ko bazawara da haka sai aka ce banki ma ko ambaci wanda sifar ta ta dace da ku dafa aura din sawa'un budurwa ce wanda take da sifa ta budurki ko ko bazawara ce mai sifar kasancewar ta bazawara kaga sifa ake magana ba zati ba da haka sai aka kawo ma a madadin kalmar man yana fatan kun fahimta shine ma'anar fankihu ma fa balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu idan kun yi tsoron ba za ku iya yin adalci ba yayin da za ku yi aure sama da daya fa wahidatan sai ku takaita akan daya mun yi bayanin adalci a jiya bangalorin da yake wajibi namiji ya yi adalci a tsakanin matansa yayin da yake da mace sama da daya biyu ko uku ko hudu to anan gurin sai Allah ce idan ba za ku iya yin adalci ba to sai ku takaita akan guda wannan sai ya nuna mana cewa wato ainihin mutum baya yin aure sama da ɗaya sai in zai iya yin adalci sai in yana da tabbas in zai sai son zuciyarsa adalcin nan kuma shine wajen kaso da siyarwa da tufafi da matsuguni kamar da muka yi bayani biya amma ba adalci na so a zuci ba domin so a zuci ba yadda za a iya daidaita da wa matanka guda biyu a cikin zuciya ya zanto wannan kashi hamsin wannan kashi hamsin dole wata sai ta samu hamsin da ɗaya wata ta samu arba'in da tara ko ta samu sittin wancan arba'in ko saba'in wancan talatin ubangiji ta ala yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba yadda za a yi ku daidaita san da kuke wa matanku ko da kun so haka din ko da kun kwadaitu kun sa himma akan haka din da haka fala tamilu kullal maili kar ku karkata gaba daya lalle za ku karkata amma ba gaba daya ba karkata ta son zuci wannan ba za ku iya hana kanku ba amma karkata ta zuci da aiki da mu'amala to shine aka ce kar ku yi gaba daya fa tazruha kal mu'allaqa dan sai ku mai da ɗayan su zama yar kallo ita ba mai miji ba ita ba mara miji ba mai miji ba ba ta samun abin da wutan take samu ba mara miji ba dan gashi sunanta mai miji din shine al mu'allaqa ina fata an fahimta to wannan yin adalci shine sharɗi duk wanda ba zai yin adalci ba kenan ba zai yin aure na biyu ba sannan banda adalci kuma akwai batun ciyarwa dukkan mutumin da samunsa yana da karfin da zai ciyar da mace ɗaya ne albashinsa a wata abin da yake samu a kasuwa ƙarfin jarinsa zai iya riƙe mace ɗaya ne to a nan wurin kuskure ne sai zai ƙaru ka biyu ita ce wai zai dogara da Allah ya tausali ga Allah wannan kuskure ne ba tawakkali bane ganganci ne da shiga a haka ka'ida sai ka san samun ka ya dace na ka mata biyu baya da samu na ka mata biyu kuma sai in ya zanto sha'awarka za ka iya gamsar da bukatun mata biyu ko mun samun ka ko kai ka fi kowa kuɗi a garin ka in dai kawai ado za ka yi da matan ba ka da ƙarfin sha'awar gamsar da bukatun su to sai dai ka kai ta akan ɗaya ina fata an fahimta wato abubuwan nan uku dole sai mun yi izina da su farko ku tabbatar za ku yi adalci na biyu ya zanto samun ka zai iya rike masa sama da daya biyu din ko uku ko hudu sannan kuma na uku ya kasance sha'awar ka game da ya mace za ka iya biyan bukatun ƴaƴa mata guda hudu in hudu ne ko in uku ko in biyu ne amma matukar kai bukatar ka ta ya mace ɗaya ne kuskure ne ka karo ta biyu bukatar ka ta biyu ne kuskure ne ka karo ta uku ina fata an fahimta to akwai abin da mutane da dama suke cewa mai mace ɗaya sai a ce da shi mara adam to ko ya ga wata ma ba za a yarda da ganin masa ba da shi ba adali bane ba matarsa ɗaya to a nan gurin nake so in ce mai mace ɗaya ma wanda da ya ƙi ta biyu don yana jin tsoron kare zalunci shine mai ta cikakken adali kenan sama da yayi ta biyu ya zalunci gare tsaya ta ɗaya ɗaya in yana jin tsoron zalunci a lokacin ya zama mai adali ina fata an fahimta wai to yau na zama lauyan masu mata dai dai nan ko fa in kuntum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum ku takaita da daya ko kuma abin da ku ya mallaka Allah ce zalika adana Allah ta'ulu hakan shine yafi kusatar da ku ta yadda Allah ta'ulu ba za ku karkata zuwa ga wadda kuka fito ba akan ce ala ya'ulu idza mala ko kuma idza jara adana Allah ta'ulu shi ya fi kusa ta ku ta yadda ba za ku yi zalunci ba wa atun nisa'a da nihila ku baiwa mata sadakin nihila waɗansu malamai sun fassara nihila cewa a tuya a matsayin kyauta kyauta daga Allah zuwa ga su matan wadda ya a kan ku ne masu bayarwa ko mu fassara nihila da cewa wajibi ku baiwa mata sadakin su wanda yake a matsayin wajibi a addinance ko in fassara nihila cewa diyana wa milla wato ku bai wa mata sadakin su wanda Allah ne ya shar'anta shi addini ne saukakke daga sama Allah ya ce a wasu ana wannan magana ne ko dai zuwa ga su mazaje ko kuma zuwa ga wakilan mata idan an ce zuwa ga mazaje kaga namiji dole ya bada sadaki idan an ce zuwa ga wakilin mace a ce lokacin da ya karɓi sadakin ya karɓa ne ba dan ya ci ba ya karɓa ne a matsayin sa na wakili wakilci idan ya karba sai ji sai ba ta kayanta sai ta faɗi me take so a yi mata me take so a sai mata ya halatta ya ba ta shawara da abu mai amfani da za a kai mata su je gidan miji ko a ajiye mata ko dai wani abu ma'ana dai sadaki haƙƙin kiyamata ne wannan aya kamar wato tana mayar da martani ne dangane da al'adar larabawa a lokacin jahiliya wanda wakilai na mata idan sun karɓi sadaki sai su tore a aljihunsu ba sa baiwa ya mace sadakin ta sai Allah ta atun nisa a da ni'ila ko ba su sadakin su wanda yake kyauta ce ta musamman daga wajen ubangiji ko kuma ka sai mihla wanda yake wajibi ne Allah ya wajabta a ba su fa in sabila lakum an shay'in minhu nafsa idan ranku ya dadada an shay'in minhu dangane da wani abu na sadaki din gare ku lakum gare ku suka ce a ba ku fa kuluhu hani'an mari'a to ya halatta ku ci hani'an a matsayin sa na da abu na halal sannan mari'an wanda yake mai kyakkyawan karshe wanda babu tambaya a kai abin nufi bayan ka bayar da sadaki na dubu goma ko dubu ashirin an ɗaura aure da aka kawo ta gida sai ta zo ta ce ga su baki kuma na ba ka tota ko ta ce a'a ga shi dubu goma ne kuma zan rike goma ko dubu sha biyar zan rike biyar ko dubu biyar zan rike sha biyar ka ba ta shi gaba ɗaya ko ta rike wani abu daga ciki ka ba ka wani abu duk ya halatta shi ne fa kuluhu hani an mariya ubangiji yace wala ha a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman a wata qira'a ja'ala Allahu lakum qiyaman wala tu'tu fahaa kada ku bayyana wawaye amwalakum dukiyoyinku allati ja'ala Allah lakum qiyaman waɗanda ubangiji ya sa su zaman to ne tsayuwar rayuwarku kar ku ba su dai idan kun ba su sai su yi almubazzaranci sai su salwantar da ita malamai sun yi sabanin kan wa ake kira sufaha a cikin wannan aya waɗansu malamai suka sai yara ƙanana wanda ba su balaga ba ballantana su kimtsu kada ku sai da an raba gado za ku ɗauka ku ba su dai idan kuka ɗauka kuka ba su wani an ce an ba shi dubu ɗari gadon sa wani an ba shi miliyan ɗaya gadon sa sai ya salwantar da ita dukiyar ta su ce amma sai Allah ya ce ta su saboda ita dukiya wata aba ce wadda mutum baya iya cin moriyarsa shi kaɗai domin idan kana da ita a hannunka ba ka morewa sai ka rabu da hannunka ga naira dubu ɗari a aljihunka ga mangwaro ga lemo ga ayaba ga kaji ga tsire ga balangu ga kilishi kana son dubu ɗari ka kar wani abu ya kuma kana son wancan ya za a yi kenan kaga ba zai yi ba amma idan ka saki sai wancan ya zo to shi kuma wancan kilishin ya zama masa kaya so yake rabu da shi yanzu kudin hannun ka yake sai Allah ya karanta ya karɓi kuɗinka ya baka kilishi dan kar kilishin ya yi masa kwantai ya karɓi kuɗi ya baka gasasshiyar kaza dan kar ta yi masa kwantai ya rasa inda zai ajiye lokacin da kuɗin suka je hannun ka ji karɓi kazar kaga dukiya ta zama ta ku duka sa Allah ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum ai dukiyar tasu ce su marayu din amma sai Allah ya sa mata suna tasu dan idan ta tsaya kowa zai amfana da ita idan ta wargaje ta lalace kuma kowa zai hasara ke sa lokacin da kake wa dan uwanka bakin cikin samun ta kamar kana wasan ta ne a sakaice baka sani ba dan koya idan da arziki a garin ku ya fi a ce a wani wuri ne daban dan idan kuɗin suna circulating a tsakankanin jama'a ba a rike su ba tak to kai ma sai a zo har yadda za a ka samu ta hanyar saye da sayarwa ta hanyar aikatau ta hanyar kwadago dan ubangiji ta ala ya tsara rayuwa wani ya mori da wani al insanu madaniyun bis sabai dan adam ba yadda za a yi rayu sai shi da suwa ne ba zai rayu shi kadai ba duk sarautarsa duk kudinsa duk malantarsa duk ji da kai dinsa sai ya tafi da sauran mutane sannan ya rayu annasu lin nasi min badwin wa hadiratin ba'd li ba'd wa in yaskuru khadan mutane masu hidima ne wa mutane mutane leburorin mutane ne wani yaron wani ne wani ubangidan wani ne wani mai wa wani hidima ne ba'd li ba'd sashin sana yawa sashi hidima yan kauye da yan birni kowa na da bukatan kowa duk birnin tun dan birni yana son dan kauyen da zai samu ko ya kawo kayan lambu daga kauye dan a siya a birni duk kawancin ɗan kauye yana bukatan dan birnin da zai je ya fito da kuɗi a banki dan idan ya ya fito da kayan lambu ya siya shi ya bashi kayan lambu ko ciyawa ko kuma ya karɓi kuɗin ya koma garin haka Allah ya tsara rayuwa da haka sai Allah ya sanya wa dukiyar da ke sama rayu yace dukiyar ku kar ku ba su dai in kun ba su za su a bisa ga malaman da suka ce as-sufaha ana nufin marayu waɗansu malaman suka ce as-sufaha a nan gurin ana nufin mata da haka ba a bai mutu dukiyar ta rike ko kuma ko da ta tafi sai dai mijin sai rike mata amma wannan zance zance ne za'i an fahimta ko mace ba wawa bace ba tana da hankali yadda za a iya samun namiji ya wauta a iya samun wawa daga cikin mataye kuma yadda ake iya samun namiji mai hankali a iya samun mai hankali kuma cikin mataye da haka in ma da larabcin ana nufin ƴaƴa mata ne da ba za a ce sufaha ba domin sufaha din jam'i ne na mazaje tafi sufaha an gane ko amma da mata ne sai da ake saha'i an gane ko wato ba zai zama ya zanto cewa sufaha ba ko safa'i wato ba zai zama sufaha ba wala tutu sufaha a amwalakum wadanda suka ce a sufaha ba wai lalle ne zama maraya ba dukkan mutumin da yake ko ba maraya bane dukkan da yake ko da ba yaro ne kankani ba mutum ne da girman sa da hankalinsa amma ana ganin yana da almubazzaranci wajen kashe kuɗi abinda za a yi ne ya kamata a ce naira ɗari ta rike shi sai yake kashe ɗari biyar biyu ne ko a yini ya kamata hidimarsa ba ta wuce ɗari biyar ba sai ke kashe dubu ɗaya dubu ne ko a yini ya kamata dubu ɗaya ce za ta rike su da bukatun su sai ke kashe dubu biyar to wannan ya zama wawa ya kamata a rike masa dukiyarsa a rinka ba shi daidai yadda ya kamata ya kashe sai a yi masa gata kotun musulunci ta rike dukiyarsa a rike akawun ɗinsa sai ya kasance kullum ya zo a ya zo a gaban alkali a rubuta cek daidai abin da zai kashe a ranar a bashi je banki ya karba saboda kar a bashi da yawa ya je ya albazuranci duka mutumin da zai taro abokanansa wajen mutum goma ko sha biyar a je gidan sinima duk ya yanka musu tiket su shiga to kaga wannan ya kamata ko ta rike masa kudin sa dan wawa ne haka duka mutumin da zai biya tiket daga nan gurin ya tafi Lagos dan kallon kallon kafa ko ya tafi Kaduna ko ya tafi Abuja a jirgin sama kila ma da abokai biyar ko shida ya biya musu hotel ya biya tiket ya biya hidima har ma a ta ta a ciki irin waɗannan dukkan su wawaye ne wato ana rike dukiyarsu ne sai sun yi hankali sai a bar a ka'ida ta musulunci take ba ta akai mahaukata ba ne ba kun san akwai bambanci tsakanin wawa da mahaukata wato wawa wanda bai san ciwon kansa mahaukaci ko wanda gaba ɗaya ma baya da hankali to su ba wai mahaukata bane su masu hankali ne amma dai kuma wato akwai nau'i na wauta ta tare dan kashe dukiya cikin abin da ke saban Allah ba abin da yake fi shi wauta kashe dukiya cikin abu ko da na halal ne amma sama da abin da ya kamata a kashe shi ma wannan nau'i ne na wauta masu irin wannan rike kudin su ake sai a yi musu hajjar shine wala tu'tu fuqaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqtuhum ubangiji yace idan kun rike dukiyar warzuquhum fiha ku dan rika ba su wani abu na kashewa a ciki ibn asir yace da Allah ce warzuquhum fiha bai ce warzuquhum minha ba ya wannan ya nuna a sai idan an rike dukiyar ba ajiya za a yi ba ana iya sarrafa ta a sai masa hannun jari a wani kamfani ko ana masa kasuwanci tana haɓaka da haka sai aka ce ƙohun fiha inda kawai a ajiye take ɗiba ake da sai ake ƙohun minha amma fi tufidu zarfiyya cikin abin da yake karuwa na riba yau da gobe ake ɗauka kuma a bashi kaga akwai riba ke domin ajiye kuɗi kadai ba tare da an sarrafa su ba asara ce a tattalin arziki a siyasa ta tattalin arziki ta haɓaka dukiya mutum ya ajiye naira dubu ɗari a banki sati biyu sati uku ba tare da an sarrafa ta ba hasara ce amma a saya a sayar shi ne abin da yake kawo dukiya ta haɓaka to amma waɗanda ba su gane ba sai su sami kuɗi ma dubu sai su ajiye a banki in su sun za su rika samu na banki yawo da su su kuma wannan riba ce bangiji kuma ta'ala ce yamma Allahu riba wa yurbi sadaka za ka ga kuɗin da yawa amma ba ka iya biya maka bukatunka kuma ba ka da kwanciyar hankali wato kun ga idan an bi wannan ka'ida da ke cikin wannan aya sai shakka babu siyasar musulunci wajen gudanar da dukiya kyakkyawar siyasa ce wanda take tabbatar da arzikin mutum daya da arzikin gari duka domin dukiyar dan uwanka a ce ka rinka ji a jikinka kamar taka Ka kaga kenan yadda zaka tsare za zaka tsare taka shi ma yadda zai tsare tashi zai tsare saka yadda kake jin kai taka ta salwanta haka kake jin kai tun ta salwanta a ce tsakanin gida da mai gida haka ne tsakanin leburori a kamfani da shugabanni masu kamfanin duk haka ne wato su suna tattalin kasu lalata masa dukiya shi yana tattalin kar haƙƙin su ya matsale kowa na ƙoƙarin haka ba sai Allah ya sa arziki a cikin dukkan dukiyoyin mu amma abin da yake faruwa shine kamfanoni da yan jari hujja suka yi sai su ɗauki ma'aikaci ba sa kare masa bukatu na kasancewa sa ma'aikaci ba su lura da wato kiwon lafiyarsa ilimin ɗansa waye ɗinsa bukatunsa duk sai dai su bukatunsa su tsotse ma'aikaci akwai kamfanonin da ko sallah ba a barin mutum ya je sallah a kan lokaci dan suna ganin wannan zai kawo rage dangane da production din da ya kamata labor yayi da haka idan ya shiga yana karkashin inji da kogin inji har ya fi sai ga mutum cikin shekara goma inji ya kudar da shi karan inji ya kusan kurantar da shi kuma bai samu abin da ya fi karfin ci da ci da sha ɗinsa ba shi da na iyalin yan jari su da kuma sun ɗauke kuɗin sun je sun kai bankunan kasashen waje ana sun ajiye suna samun riba da dala suna shigowa da ita suna kashewa suna fataka suna abin da suka to wannan shine ke karya arzikin kasa gaba daya shi ke sa Allah ya zare albarka a cikin dukiya ana samun albarka ne in akwai tausayi a cikin tsarin aiki leburanci kake mun a gidana ni da kai ko kuma leburanci a kamfani na dole a kawo wani tsari kuma dole gwamnati ta zura ido daga haƙƙin ma'aikata yana fita ko baya fita dan mai waɗansu kamfanoni baƙi ɗan filani na ƙasashen waje za su shigo da mashinansu su shigo da komai ɗansu abinda suke so a nan gurin aliyadul amila lebura sai kuma a ba su leburoci kyauta kuma su rinka musguna musu suna wulatanta su ba sa ba su haƙƙinsu da ya dace kuma gwamnati ta zura ido ba don kuma ba saboda manyan masu jari a kamfanin akwai manyan jami'an gwamnati ko kuma su masu jari a kamfanin suna sallamar manyan jami'an gwamnati shi yasa sai haƙƙin talaka ya zanto kullum a ƙasa to abin da zai faru shine kai talakan ya sha wahala sakamakon shan wahalar ka kuma Allah sai ya rama maka a jikinka sai da kika cin hanci ba ka ba masa haƙƙinsa kai da ya kamata ka bi masa kado ta hanyar tsara doka sai Allah ya kwato masa haƙƙinsa yasa kai cikin wahala shi ma cikin wahala kana da kuɗi kana da motar shiga kana da generator a gida automatic da an kashe wutar lantarki ya tashi da kansa amma lokacin da ka sa wannan baka yi tunanin zai iya nokin down ba wata rana zai mutu wata rana za a wayi gari ba diesel wata rana za a wayi gari ba kaza lokacin da kake cikin office din gwamnati generator da nan ka rike ka wato generator ka bi fi karfin ka rike shi ba dizel din da zaka sa generator bai karfin ka ba amma daga lokacin da kai ritaya daga lokacin da aka wani juyin waina ya to ba ko ne a gwamnati ba waɗansu ne suka karɓi gwamnati aka sauke ta sai ka gane a ce abin da kake samu ko da generator gidanka ba za ka iya rike ba sai ka gane illar da kai wa kasar ka da baka sai maka aka gyara nefa ba kuntun sai ka gane kuskuren da kai wa kanka da baka sai maka aka samu ruwan sha na dukkan gari ya ayyuhan nasu da kowa kowa ya sha ba sai ka ɗauka bohun ɗinka ya wadatar maka sai da ka sauka daga ofis ko aka sauke ka ko aka maka ritaya kila ma aka maka bai ta da kulli sai ka gane cewa bohon din gidan ka ba za ta iya gyara shi ba idan ya lalace wannan shine abin da jami'an gwamnati take ciki ko a wahal ko mu a wahal inda sun gane dukiyar duk ta mace gaba daya za a tsaya a duk tsari na Allah tsari na manzon Allah da kike nan ba wanda zai sha wahala ina fata mu fahimta ubangiji ta'ala yace ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما هو جعل الله لكم قياما warzuquhum fiha waqtuhum warzuquhum fiha ku ciyar da su daga cikin dukiyar shine ma'anan warzuquhum waqtuhum kuma ku yi musu tufafi daga cikin dukiyar su in kun rike musu za ka rinka ba su daidai bukata na ci da sha da sutura da sauran bukatu ko magani ko makaranta wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku rinka faɗa musu magana magana mai daɗi cewa ai in Allah sa ka nutsu in Allah sa ka shigiyu in ka zama daidai ai dukiyar ka taka ai kai za a ba ba ma ta ma kai ya kamata a ba ta wani wanda yake wanda yake cikin hali makamancin wanda kake ciki da kai ma sai a baka rike maka shine qulul lahu qawlan ma'rufa wa'azi gargadi nuna masa cewa dukiyar ba rike maka akai ba ba kwace akai maka ba za a ka nan gaba shine ma'anar qulul lahu qawlan ma'rufa ثالثا وبطن اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وبجد وابتل اليتامى mu jarrabi su marayu idan sun girma hatta idza balagun nikah har ya zuwa lokacin da za su ta aure sun zama baligai fa in anasun minhum rushdan to idan kun hararo shiriya da kimtsi tare da su fadfa'u ilaihim amwalahum to sai ku miƙa musu dukiyoyin su wala ta'kuluha kada ku ce za ku cinye musu dukiyoyi israfan wajen almubazzaranci wa bidaran da wajen hanzari da gaggawar an yakbaru kafin su girma a'a lallai su tsare musu dukiyar su wato wannan su ne sarƙa guda biyu da ake danka dukiyar maraya a hannunsa ko kuma dukiyar duk mutumin da aka rike masa dukiya a sakamakon wauta ko sakamakon rashin lissafi ko rashin hangen nesa idan aka rike masa dukiyarsa to daga baya za a ba bashi idan wannan sharuɗa sun fita abu na farko albulu ya zama baligi abu na biyu arruf ya zama shiryayye kin tsatsi kaga baligi wato yaro karami ba za a ba shi dukiya ta ba tsatsi ma'ana da ya balaga in ba ya da kinki ba ya da kiri bai zama wato mai sanin ciwon kansa ba ba za a ba shi dukiya ba wannan su sharɗa biyu idan sun samu sai a ba su a jiya Allah ce wa atul amma amwalahum ku ba su kaga wannan aya ce mutlaqa cewa ku ba su amma anan gurin da kai waɗannan shuruɗin guda biyu sai an samu sharɗa guda biyu wa bitul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusudan idan kun hararo shiriya tattare da su to nan sai ku ba su wannan kuma shine mazhabin Imam Malik ibn Anas sabanin malaman da suke cewa da yaro ya balaga za a ba shi dukiyarsa sabanin waɗanda suke cewa da zaran mutum ya zama dan shekara 25 za a ba shi dukiyarsa a'a ko dan shekara 30 ne a duniya ko dan shekara 40 ne a duniya matukar babu shiriya da kinki tare da shi to ba za a ba shi dukiyarsa don Allah ya nasanta haka cikin littafin ubangiji sai fatahu ilaihim amwalahum to sai ku miƙa musu dukiyoyin su wala ta'kuluha israfa kar ku ce za ku kashe musu dukiya ta hanyar almubazzaranci abin da za a kashe musu naira biyar ku kashe goma abin da za a kashe musu naira ɗari biyu ku ɗari hudu akan ce alqital akan ce muqatala haka albidar akan ce mubadara an yakbaru wa man kana ganiyan falyasta'fu ya falyakul bil ma'ruf wanda ko ya kasance fatiri ba mawadaci ba falyakul bil ma'ruf to ya ci daga ta hanyar da ta dace abin nufi idan akwai dukiyar maraya a hannunka rabin miliyan ko miliyan ɗaya ko biyu to ya halatta kai masa kasuwanci idan kana yi masa kasuwanci duk bukatar da ta taso a cikin dukiyarsa za ka ɗauka kai masa abinci sutura kiwon lafiya kuɗin makaranta da sauran bukatunsa kuma ka yi ba tare da almubazzaranci ba shine akwai ha ƙasarafa to a irin wannan lokaci idan kai ma kana da wadata kana da dukiya to harkar da kake yi ta kasuwanci da kudin sa nan bai halatta ka ɗauki riba a ciki ba bai halatta ka ɗauki ladan ayyukanka ba ladan gudanar da dukiyar ba za ka ɗauka ba tunda kai ma mawadaci ne ila dukiyar ya rabin miliyan sai ku kana da jarin da ya kai miliyan biyar ko goma ka raba ta cikin ta da kake masa kasuwanci to idan aka samu riba ka ware daidai ribar miliyan goma ɗinka ga daidai ribar rabin miliyan ɗinka to karka sai ka ɗauki ladan wahalarka a cikin ribar shine wa man kana ganiyan falyasta'atif sai ka kame kanta ta hakura ka nemi lada a wajen ubangiji wa man kana faqiran wanda ko kasance talaka ila wannan rabin miliyan din ta maraya da ke ita ta ɗaya ce jarin da kake juya sai ba ta rubuɗi to a nan gurin idan ka juya aka samu riba sai a zo a yi kasafin ribar menene abin da ya kamata mai kuɗi ya samu menene abin da ya kamata mai juya kuɗi ya samu sai ka ɗauki daidai abin da shi ya kamata ka ɗauka a ciki wannan ya halatta shine wa man kana fasiran falyakul bil ma'ruf misali idan aka ce an samu riba ta naira dubu ɗari yaya kuka saba gudanarwa in kai ne ka bada naira dubu ɗari wani maka kasuwanci da ita sai je ya samu naira ta sai je ya samu riba ta naira dubu sha biyar to ya kuka tsara kila a tsarin da kuka saba yi a garin ku shine naira dubu biyar ta mai sarrafa naira dubu biyar ta mai kuɗi naira dubu biyar kuma ta bi kuɗin kansu in haka kuka saba shi kenan wato lokacin da ka juya masa kudin sa naira dubu ɗari aka samu dubu sha biyar kai nawa ne ta a ciki dubu biyar ya halatta ka ɗauki wannan dubu biyar fal yakul bil aro. idan ko kun saba a'a idan na baka dubu ɗari ka sarrafa min ita sai aka samu riba ta naira dubu goma ana rabawa ne daidai mai kuɗi ya ɗauki dubu biyar wanda ya harka kuɗi kuma ya ɗauki dubu biyar to idan haka ne a cikin dukiyar maraya ma san da ya kamata ka ɗauka ɗin shi ne ma'anar fal sun bil abin nufi dai kuskure ne ka yi son rai an samu riba ta naira dubu goma ka ɗauke dubu takwas ka ajiye maka dubu biyu kai maka san ka yi son rai ka yi son zuciya wannan bai zama bil ma'ruf bakin in dai bil ma'ruf ne sai dai ka ɗauki daidai zuwa daidai su Allah ya ce fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum idan ku yi nufin miƙa muku dukiyoyinsu bayan sun yi hankali din ga balaga ga hankali fa a alaihim sai ku kasa shaidu a kansa ku kirawo shaidu ku ce to ba dukiyar wani lokacin da na karɓe ta kaza ce yanzu ta zama kaza ko ta karu ko an yi hasara ko ga dalilan da suka sa aka hasara ko ta karu ga abin da ya kai a lissafe a rubuce ka baki ya karɓa a yi takarda ka sa hannu ka bayar ya sa hannu ya karba sai su sa hannu eh a gaban mu aka yi ya samu kwafi ka samu kwafi saboda yau da gobe wani abu na iya tasowa daga baya dan Allah wannan tsarin da muke yi mu da muke da marayu a hannun mu a yau galibi idan wanka ya mutu aka barka da marayu sai ka rike duke su ba mai tambayar nawa ne ma ko lissafi ba a yi sai ka ɗauka sun safi yaran ba su san lissafin ba iyayen su mata ba su san lissafin ba yan uwan matar ba su san lissafin ba sai ka kaɗai abin da kaga dama shi zaka abin da kaga dama shi zaka ba su kuma da wuya ka ga a tarihi wani mutum da ya kirawo marayu ya ce ga dukiyar bayan kun girma ga dukiyar ko ba ku kayan su kada wannan shine zalunci da muke ciki a cikin rayuwa a yau da dama daga cikin mutane sun ɗauka dukiyar maraya kawai halalce aure 'yan wansa don ya ci kuma sai ne ya'yan kaninsa ya'yan yansa don ya ci kuma sai ne da dama daga cikin mutane haka suka ɗauka har gaggawa suke su masu cinye dukiyar maraya ɗin kafin girma in gida ne dandanan a sassa ko a rabin gidajen ko aika kaza ko aika kaza in filoto ne dandanan a ɓatar da waɗansu in ma an samu takardun da uwar yaran ba su sani ba yaran ba su kai ma sun yawa su san ga takardun filoto na madabban ba sai duk abin ne wani ma har a kawo tarihi na ƙarya an yi ciniki ai ya sayar tun yana da rai ai ya sayar mun ai ya bani ai ya ba wani wato mutane kawai sai su yi wa sandar da dukiyar marayu da su san ba ubangiji da ala na gani mala'iku na rubutowa kuma suna nan a kiyama sai sun anayo ta gaba wato duk dukiyar da mutane ke ciye su zalunci fa ranar tashin kiyama za a tashi mutane za a tashi dukiyar ga dukiyar gasa sai saboda wannan kayan ke zumunci saboda wannan kai kisan kai saboda wannan kai kaza kai kaza kai kaza duk waɗanda suka kashe wani suka ɗauki dukiya sai a tashe su ga dukiyar ga su ƙasa ta amaye da komai ba abin da ƙasa za ta rage wanda bata amayar da su ba idza zulzilatil ardu ardu ma زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ذات da ده أبن لك سكنت gabaɗaya. wanda ya kashe wani saboda dukiya shi wanda aka kashe din zai rike wurin wanda ya kashe shi ya ce ya Allah ga wanda ya kashe ne ya yanke mun kai ko ya harbe yadda bindiga tambaye shi ne ne ya kashe ni halakar da za a yi wa masu kashin kai kenan kawai don su samu dukiya don su samu abin duniya abinda ba zai dawo da kai ba ka kashe yau ka ɗauki dukiyar kai kuma ka je ka mutu a yau ba ka ci dukiyar ba to me za ka tsaye Allah ranar tafi kiyama da haka ya kamata mutane su shiga kai su ubangiji yake idan sun je muku ba su kayan ku ba su dukiya duk wanda ce ya fulotin marayu ko ya cinye gonakin marayu ko ya cinye dukiyar marayu ya tabbatar sai yayi amanta a ranar tashin kiyama kuma ya tabbatar kamar yadda aya ta bayani nan gaba ta yake ci a cikin sa in ma mutane ba su gane ba a duniya in a duniya ya fi karfin a kai su kai su saboda marayun kanana ne ba za su iya kai su kara ba in sun kai su ma ko uwarsu ta kai su kara ya fi karfin ta ya fi tafilin kurda kurda zai ɗauki lauyoyi za a yi turanci za a yi kabbi da ba a turanci a kotu to za a dokan gudun ka gaya ma kawai min kabbi da ba a in wani ya kare ka anan yau gobe kuma aga wanda zai kare ka ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamah amman yakunu alaihim wakila in kun ba su kariya da tsaro anan kun kare su kun ci dukiyar wanda suka so kun handa ne dukiyar wanda suka so to a ranar tashin kiyama ba ba su tsaro da kariya kuma to shine abin da ya kamata duk mai hankali ya lissafo daidai kai maza ka bayar da abin da ka fi yanzu tun ana shi da juna kada ka bari rana ta faɗi ma'ana kada ka bari mutuwa ta zo maka ba tare da kai wannan ba ubangiji ta Allah ce wa kafa billahi hasiba Allah ya isa da hisabi ranar tashin kiyama sai ku للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ومن لك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا بالرجال نصيب مما ترك الوالدان ماذا جلسنا دون كثير مما ترك الوالدان cikin abin da iyayensu suka mutu suka bari wal aqrabuna ko dangi ya kusan kamar wa ko kani ko ya ko kanwa walin nisa'i nasibun haka mataye ma suna da wani kaso min ma tarakal walidani cikin abin da iyayensu suka mutu suka bari wal aqrabuna ko dangin su mafiya kusanci yayyansu ko kannansu tare da sharuɗan da ake kiyayewa wajen cin gado mimma qalla minhu aw kasur cikin abin da yake dan kadan ko mai yawa wannan aya na nuna tabbatarwa da ya mace cin gado cikin a musulunci wanda a lokacin jahiliya ba haka abin yake ba mace ba ta cin gado amma da wannan aya sai aka tabbatar da ya mace za ta ci gado duk da cewa kasanta bai kai na ɗa namiji ba saboda wata hikima ta addinin musulunci wanda ubangijin da ya halitte mu ya halitte ya gano ta sama da mu subhanahu wa ta'ala to amma dai tana da wannan kasan dole sai an bata mimma qalla minhu cikin abin da yake dan kadan ne na abin da iyaye suka bari ko dangi au kasur ko kuma ya yawaita yana da yawa nasiban mafruda rabo ne wanda yake na wajibi lafazin mafrud ala wazn ism al wato masdari ne ala wazn ism al-maf'ul yakan zo wato akan wannan siga nasiban mafruda wato nasiban wajiban nasiban muqaddaran min qibali Allah azza kaso ne abin kaddarawa ta fuskar bayanin adadin su daga wajen Allah ta'ala kuma tilas ne a bayar da shi ga ya mace ko kuma ɗa namiji din amma menene rabansa fillah fillah zai zo a gaba a cikin ayar raban gado sai Allah ta وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى idan dangi makusanta suka halarci wurin da za a raba gado wal yatama ko marayu suka zo wajen raban gado wal masakin ko talakawa mabukata farzuquhum minhu ko arzuta su wani abu na dukiyar gado din ko mun kankanta wa qulu lahum qawlan ma'rufa kuma ku faɗa musu zance faɗi wanda yake daddada mai kyau na lallafi abin nufi wani ne ya mutu ya bar ƴaƴansa sai muka zo za a raba masa gado wajen rabon gado sai ga marayu daga cikin makwabta sun zo sai ga talakawa sun zo ake rabon gado gidan wani sun zo sai ga dangi na kusa irin waɗanda ba sa sun gado waɗanda ake kira ulul arhami a yaren malamai na rabon gado sun zo wajen to irin waɗannan su ne Allah ke nufin farzi kohun minhu kafin a fara rabo sai a ɗauke ni ɗan abu sai a ba su a ce su raba sarka fi sabilillahi sannan kuma ku yi haƙuri ku tafi ganin dukiyar marayu ko bayan Allah farzuquhum minhu ku dan yafa su koya ya yake wa qulu lahum qawlan ma'rufa su faɗa musu zance mai daɗi su kuma su hakuri to wannan aya malamai sun yi sabani akan ta hal hiya mansufatun aw muhkama aya ce wanda an shafe hukuncin ta ko kuma hukuncin ta nan tabbatacce a cikin addinin musulunci sabanin na farko kenan sannan kuma umarnin da ke cikin ayar farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa hal huwa lil wujub aw lil cikin umarni na wajibi ko kuma na mustahabbanci idan muka koma kan batun farko shin ayar an shafe ta ko ba a shafe ta ba zance mafi inganci ayar ba a shafe hukuncin ta ba ayar ba a shafe hukuncin ta ba hukuncin ta yana nan cikin addinin musulmi kamar yadda Abdullahi dan Abu Zai faɗa a cikin riwayar da Imam Bukhari ya kawo ta a kitabul tafsir amma idan muka koma umarnin da ke cikin na wajibi ne ko na mustahabbanci mun san dai asali a cikin umarnin shi ne yake da rubu ba a mayar da shi zuwa ga musahabbanci sai in an samu karina al'amru al-mujarradu an al-qara'in bi shi rubu wannan kuma malaman sai fiki shi ne da yawa to dan haka daukar shi a matsayin wajibi shi yafi saboda daukar shi a matsayin musahabbanci waɗansu malaman suka ce a'a kasawa biyu zamu tunda an ce min ma qalla minhu aw kasura idan dukiyar na da yawa to bin umarnin ayar ya zama wajibi in dukiyar yar kaɗan ce to bin umarnin ayar ya zama mustahabi tunda Allah ya ce min ma qalla minhu aw kasar nasiban mafruda ibnu jarir tabari ya kawo wani zance ne ban mamaki wanda yake cewa abinda ake nufi da farzuquhum minhu sai mafiya gado ko wa qulu lahum qawlan ma'rufa sai ne al-masakin wal yatama sai a ba su hakuri <laughs> yace haka ayar take nufi ta kasa ne da haka masu cin gado farzuquhum min wa qulu lahum qawlan su yan kallo da suka zo cikin talakawa ko a nufi a ji a ce ko sun mala'ika ne mala'ika ba innal ladina yakuluna amwala wa ta'amuna zulman innama yakuluna fi wa sayuslawna sa'ira ma'ana a za ka hakuri kenan to amma wannan zai saka da zahirin ayar tunda Allah ya ce farzuquhum minhu inda magadan ne ake nufin da farko ko hin minhu kaga ba duka za a ba su dukiyar gaban ku ba wani abu da dauka a ba su a kiran sauran ta sauran adawa kaga zahirin ayar ba zai tabbata wannan tafsirin da ibnu jarir sadar yake kai sai ba ko ya kawo su tafsirin sa ba dan haka da zance mafi inganci wannan aya tana nan muhukama ce gairu mai suka hukuncin ta tabbatacce ne cikin mutunci sannan kuma zance mafi inganci umarnin da ke cikin yake da yanzu in har sun zo ba kira wasu za a yi ba amma in har suka zo to daidai lokacin da ya dace da aran nan za a raba gado sai a ɗauka a basu amma sun zo bayan an riga an gama raban gado kaga babu wani abu sun zo da aran nan za a raba gado ba dan ba a gama lissafi ba ba a gama tattar zuciyar ba ba a gama ma wayewa matsalolin dukiyar ba bashin da yake bi ko ake bi ba ba sa hakuri a lokacin ranar raban gado bai zo ba ranar raban gado ba za a basu shela ba amma in suka bi suka zo to lallai za a basu dan idan ka basu shela tabbi dan ai za a cika ne a gidan kuma ina fata an fahimta ubangiji ta ala ya ce ya kuli lahum qawlan ma'rufa wa aqulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗa muku faɗi wanda yake da daɗa cikin addini sai Allah ya من يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بينك وليخشى الذين لو تركوا من خلفه ذرية وقد ذا jin جنس za su bar waɗansu zurriya أبا bayan su bi'afan wato ƙanana masu launi wato su kiyayi bari a zalunci marayun gidan wani don su ma idan sun mutu sun bar yara kanana a samu wanda zai tsaya da a zalunci marayun gidansu abinda ayar take nufi kenan wal yakkal ladina la yataraku min khalfihim dhurriyatan bi'atan khafu alaihim waɗanda ke jin tsoron barin yara kanana a gidansu wanda inda za su bar su suna jin tsoron za a zalunce su to su kiyayi a zalunci 'ya'yan wani a gaban su ba tare da sun hana ba fal kullaha. ku tsoraki ubangiji wal yakunu qawlan sadida ku faɗi magana magana wanda kuke daddada ibn jarir tabari ya rawaito a cikin littafin sa na tafsiri an sigaran in yatrukum bi ghairi malin fa yakunu iyalan ala nas yanzu ɗaya daga cikin ku zai so lokacin da ya tashi mutuwa ya bar yara ƙanana yan tara gutsa ba a dukiya su zama sun tagayyara a bayan rasuwarsa sun zanto bayi ko yara ko barori a gidan wani ɗaya daga cikin ku zai so haka in ɗaya daga cikin ku ba zai so haka ba fala yanbaghi an ta'muruhu bima la tardawna bihi li anfusikum a ce bai kamata ba ku umarce shi da irin abin da ko ba ku yadda ba hakan ya faru da ƴaƴanku walakin qulu al-haqqa min zalika ku faɗa magana ta gaskiya abin nufi dai lokacin da mutum ya zo mutuwa ana ganin kila cutar nan ta ajali ce ba zai tashi ba ba wai umarnin sa ake wani ya sarka ba ba ya umarnin sa ake wani gina masallaci ba ba ya umarnin da ake da kaza ba wannan ba ne abu mai mahimmanci mahimmanci wannan in yana da rai wannan zaka sa yi ba dan wani kila idan ya tabbatar mutuwa zai yi ya ga mace gaba ɗaya dukiyar ta daukar da ita ya su kasu samu komai yace ayi kaza ayi kaza da ita ina fata an fahimta idan ya tabbatar ba zai sace to menene abin da ya kamata ka umarce shi wani wake bin ka bashi wane wa kake bi baki yana faɗa ma kana rubuta wane kaza yake bi na wane kaza nake bin sa kai kuma kana rubutawa dan wannan yana da matukar muhimmanci akwai saida akwai takarda a ina ka ajiye ta a ina fayil din yake a karkashin gado a karkashin kulo a cikin office a gida a gaban gadan tabarma a a ka kai banki ajiya certificate din menene duk wannan ake bukatar ka sani dan wannan kana yi ne don kare bukatun su yaran dan kai ma idan ka tashi mutuwa a samu sai su yarda da wannan kaga sai yake annabi kaga ka kare bukatun yaran ka kare bukatun kiyon da ke da mutum dan mutum ya abin da muhimmanci da Allah ya nasanta da Allah ya nasanta kuma hadisi eh wannan kuma kuma aya yana ma wani yasan da dinka da kullu kan kullu zurriya kan da aka fasu alaihim kan yasa Allah ya kullu kana sabila Allah ya illa alladhina ya'kuluna amwala al-yatama lalle wadanda suke cin dukiyar maraya na faɗa mana a lokaci da bayan cewa Allah ya ce ya'kuluna ba'da bil akli amma abin da ake nufi al ko wani irin amfani kawai ne ta aiwatar da ne ba abin hawa na fiya gonaki a'a wala ta ne a'a ko ne mutane kai wani mutane ne dan bakin ciki da bugun miki duk abin da kai da dukiyar maraya amfanin kan amfani amfanin wani kai ba maraya ba ko ne kai lalata kai dan bakin ciki sunan shi da inna ma ya'kulu alladhina fi butunihim nara ku tabbatar cewa suna cin wuta ne a cikin cikin wa sayaslawna sa'ira kuma lalle da sanin za su shiga wuta ta sa'ira lafazin a suna daga cikin sunayen wuta akan ce mata maza akan ce mata sa'ir akan ce mata jahannam akan ce mata da'ir duk sunayen kuma kowanne yana dauke ma'ana wanda ke nuna aradati da musiba da wahala a cikin Allah ya ya tabbata cikin hadisin bukhari manzo Allah ya ce in talbu sab'a al-mubita ku kiyaye al'amuran da kuke da shi halaka da halaka suka ce wa ma hum ya rasulullah menene al'amuran da kuke masalaka wa manzo Allah ya ce billahi sai Allah ولعل جهنم تبدا لنا يؤكلون ساعة قوته نأكل وقتل الناس التي وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كيف يجعل الله هذا كفنك نأكل وقتل الربا شيء كتب الربا نأكل وأكل مال الإسلام نجري وأكل مال اليتيم نجري ولله نجري وأكل مال اليتيم في البيت والملايا نجري والتولي يوم الظهر وتنقل بدء أيام الأكل إلى دين المسلمين نبقي وكف المحصنات المؤمنات الغفلة مجنون ما قال هذه الله بعد ذلك تجد تلك المهمات يتبعون بطر الجنوب له كافر وذلك أن الأمر هذا أكيد أقول بيت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان

ruwan alwalar da aka fara sai manzo Allah ya yayyafa akan Jabir Jabir yake fa afatu sai na farfado kaga ana tabarruki da jikin manzon Allah ke dan ba jiki mai albarka a duniya irin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan annabi ya alwala akan tare ruwan sahabbai kamar sun yi kisan kai kowa na son ya tsirki nashi rabon ko da gurgurdan tafin hannu ne ka samu a ruwan da manzon Allah ya alwala haka idan an yi masa aski kadu ya katilun kowanne kamar ya kashe yana kokarin rigima da ɗan uwansa wajen ya samu gashi daya na gashin kan annabi da aka aske kaga ana tabarruki da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ne waɗansu masu son rai su masu suka ce ayi da shehunan su ko da waliyansu wanda shi annabi mutahaqqiqul barakatuhu albarka ta tabbatacciya ce waliyansa ko shehunan kuma kila wa kala ne ko akwai ko babu ba mu da tabbas amma manzon Allah muna da tabbas idan ka ce kai ma da tabbas ma'ana shi da manzon Allah ka faɗa da ka faɗa kenan bayan annabi ya bar duniya sahabbai gaba ɗaya sun yadda khairun nasi ba'da nabiyyin wal mursalin shine sayyidina Abubakar Siddiq amma ba su yi kokowar ɗibar ruwan alwalansa Umar yazo ba ai yi kokowar ɗibar ruwan alwalansa ko gashin kansa ba haka usman haka ali haka dukkan sahaba cikin kenan sai wani shehi yazo da karshen zamani sai ya ruwan alwalansa bisha ma'ana ya fi sayyidina Abubakar ya fi Umar ya fi usman kenan wallahi tallahi ba mu yadda ba mun tabbatar ba mun tabbatar babu wani waliyi a cikin al'ummar manzon Allah da yake sayyidina Abubakar mun tabbatar bayan Abubakar ba irin Umar bayan Umar ba irin Usman bayan Usman ba irin Ali bayan Ali sai cikon shidan da suka hada aka mutu bishara da aljanna amma cikin su ba da ruwan kawo na kowa ba ba wanda kun kule bakin sa ya ba muridai yake su babu cikin su ba wanda ya wannan ina fata an fahimta Jabir dan Abdullahi yace fada'a bi ma'in sai manzon Allah ya sa a kawo ruwa fa tawadda minhu sai yayi alwala thumma rasta alayya sai ya yayyafa mu fa afaqtu sai na farfado fa qultu sai na ce da manzon Allah ma ta'muruni an asna fi mali ya rasulullah wani umarni kake mun me zan yi da dukiya ta ya manzon Allah ina da dukiya da yawa ga cutar nan na tashi ko barin tashi ba wani umarni wani wa'azi zaka yi mun sai manzon Allah ya yi shiru جابر yace فنزلت يوصيكم الله في fi للذكر مثل حظ hazzil sai Allah ya bada ansa Allah na muku wasiki dangane da ƴaƴanku lizzakari mislu hazzil unsayayn dukkan da namiji ɗaya yana da rabon ƴaƴa mata guda biyu ma'ana sai wannan aya take nuna mafi kyawu lokacin da mutum ya zo mutuwa abinda da kawai zai iya yi shine yayi wasiki amma sauran bayo kare yawa masu cin gado kyaci amma in yana cikin koshin lafiya ya yi duk abin da zai da dukiyarsa ya gina masallaci ya gina makaranta ya gina gidan marayu ya tallafa bayan Allah wannan haka ke so amma da zaran ya kwanta kada ce zai yin wannan gine-ginen a'a sai dai ya yi wasiki da abin da ke ɗaya cikin biyar ko ɗaya cikin hudu ko sama da haka ma'ana ɗaya cikin bakwai ko nawa makamancin haka dan marayu su masu samu tunda gashi Jabir ce me zan yi sai Allah ba da ansa yace yusikumullahu fi auladikum ubangiji ta'ala na muku wasiti dangane da abin da ya shafi yayan ku an fahimta wannan hadisin ko ga wani hadisin cikin sunan Tirmidhi wanda aka karbo daga Jabir dan Abdullahi yace ja'at imra'atu Sa'ad ibn Rabi' bibnataiha min Sa'ad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ibn Rabi' sai daga cikin shugabannin mutanen Madina bayan ya mutu sai matarsa ta zo wajen manzon Allah da ƴan mata guda biyu faqalat ta ya Rasulullah ya manzan Allah hata nibi na ta sa'ad ibn rabi waɗannan ƴaƴan mata guda biyu ne na sa'ad ibn rabi min sa'ad ne wato kutila abuhuma amma aka yawma uhud shahida mahaifinsu an kashe shi tare da kai lokacin da aka yakin uhud a can kai yana tare da kai aka kashe wa dan uwan mahaifinsu wan mahaifi ko kani ya zo ya dauke dukiyar gaba ɗaya ya tafi da ita kaga ba daga can wato waɗansu suka fara yake falam da lahum malan bai bar musu komai ba wala hani illa wa lahum malun ka sani ko manzon Allah ba za a yi musu aure ba sai da dukiya a sai tun da ƴaƴa mata wato idan an tashi aure da su ana bukatar dan wani abu qala sai yace manzon Allah ya bata ansa yace yaqdi Allahu fi zalika yi hakuri Allah zai kawo hukunci kan wannan yanzu ba wahayi fa nazalat ayatul mirasi sai ayar rabban gado ta sauka ma'ana yusikum Allahu fi auladikum da ita da walakum nisfu ma taraka azwajukum walad da ita da yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala ayoyin rabon gado guda uku ba sanin sai ayoyin rabon gado suka sauka cewa ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi lokacin da ayoyin suka sauka me ya faru fa ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila ammihima sai manzo Allah ya tura ya ce a ji a kirawo antum din su dan uwan baban su zo dukiyar da ta dauka kawo ya je kawo dukiya maza Allah ce a aqibi ne yi sa'adin as ne yan matan nan guda biyu ƴaƴansa ba su biyu bisa uku na dukiya sai ya dauka ya basu wa a'ti ummahuma as-sumunu uwarsu kuma a'ti ummahuma as-sumuna uwarsu kuma ba ta sumu ne daya wato ainihin cikin tafas wa ma ba fa huwa laka abin da ya rage shi ne naka da ka yi gaba daya ma'ana yanzu ka ba da biyu bisa ukun dukiya gaba ɗaya ga yan matan ka ba da ɗaya cikin takwas da ita matar mamacin kai kuma abin da ya saura shi ne naka tunda kai asubi ne su kuma suna ci da farbi dan Allah a nan gurin ba an kwato incin mata ba ƙarshen kwato incin mata na cikin addinin musulunci ayoyin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi sallam duk sun tabbatar da incin kiyama amma waɗanda da ba su san wannan ba sai su ɗauka musulunci ya murguna musu ya mutu ba daidai ba ala yake kuma Allahu fi auladikum Allah na muku wasiti dangane da ƴaƴanku kalmar wasiti umarni tare da jaddada shi da karfafa shi dan naka ne amma Allah ya fi ka san dan naka har yanzu wasiya cewa kula da shi ai kai ne zaka yi wa wani wasiya ya kula ma da danka bayan baka nan amma ba wani ya ma wasiya ka kula da danka ba kai da kanka lalle ya fi ka san lafazin aulad yana nufin ƴaƴa sawa'un maza ne ko mata jam'i ne na walad idan an ce walad da sawa'un mace ce ko namiji amma idan an ce al-ibn da namiji kenan al-bin ya mace kenan walad ya shafi namiji ya shafi mace da haka da Allah ya ce yusikum Allahu fi auladikum Allah na muku wasiki dangane da ƴaƴanku ma'ana mazan su da matansu gaba ɗaya hujja akan cewa maza da mata ake nufi Allah ce lizzakari mislu hazzul unsayayn lizzakari ga kowane ɗa namiji za a ba shi mislu hazzul unsayayn raban mataye guda biyu idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa maza da mata wani ɗa namiji za a ba shi raban mata biyu muƙaddara cewa ƴaƴan uku ne ɗaya namiji biyu mata sai a raba dukiya kashi nawa a sai a raba dukiya kashi hudu su su ɗauki ɗaya ƴan matan shi kuma ya ɗauki kashi biyu zakari mislu hazil unsayayn kenan shi ya ɗauki kashi biyu sun sun ɗauki fa in kunna nisa'an fawqa idan sun kasance yan mata ne fawqa sanatayn biyu zuwa abin da ke sama da biyu falahunna ma tarak za a ba su biyu bisa uku na dukiya wa in kana wahidatan falaha nisf a wata qira'ar wa in kana wahidatun falaha nisf in mun dauki qira'ar wa in kana wahidatan kana anan ta zama nakisa kenan allati tadkhulu ala al-mubtada wal qadar فترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنسب الخبر ويسمى خبرها sai zan to ta kadiri ake wa in kanat al bint wahidatan wa in kanat al warisat wahidatan wa in kanat al amma idan mun ɗauki wa in kanat wahidatun qira'ar nafi ya zan to kana anan gudan tamma ba na kusa ba bi ma'ana taktafi bi marfu'iha da ta samu fa'ili ba ta bukatan wani abu kana na kisa kuwa za ta shiga cikin mutu dawal kabar ubangiji ta alafi wa in kana wahidatan falaha nit idan ya ce guda daya to sai a ba ta rabin dukiya an gane ko sauran abin da ya rage kuma a ba waɗanda za a ba hakan kenan wali abawaihi li kulli wahidin minhuma as-sudus mamaci mahaifansa guda biyu uwa da uba kowanne ɗaya cikin su za a ba shi sudusi ɗaya bisa shida mimma taraka cikin abin da ya bari na dukiya in kana lahu walad amma in yana da ɗa kar ku manta lokacin da duk aka ce ɗa a cikin rabon gado ana nufin ɗaya ko goma ko ashirin ko ɗari ana nufin mace ko namiji lafazin walad ya shafi mace ya shafi namiji ya shafi ɗaya ya shafi sama da ɗaya an gane ko in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun idan ko ya kasance mutum baya da ɗa wa warisahu abawahu iyayensa guda biyu ne za su ci gadon sa fali ummihi sulu uwa sai a bata ɗaya bisa uku to kuma uba a bashi nawa sai aya sai shi ba ta ce komai ba idan an ba uwa ɗaya cikin uku kashi nawa zai rage biyu shi kenan ba sai an ce ba a baiwa uba tunda ka fahimta a baya da zakari yusuf hasil din sai idan an ce ma kuma ya kuma ragowar biyun aba uba an zama garanti kenan me amfanin ka'idar da aka baka amma min zakari yusuf hasil din sai ina fata an fahimta wato idan mamaci na da 'ya'ya a ce 'ya'yansa suka fi cancantar dukiya da uwa da uba na mamaci kowa sai a bashi ɗaya cikin shida idan mamaci baya da 'ya'ya to a nan gurin iyayensa suka fi cancantar dukiya a cikin tsakanin uba da uwa wa ya fi bukatuwa zuwa ga dukiya uba da haka sai a koma ka'idar min zakarin mutum hadirin ita a ba ta sulusi shi kuma a ba shi sulusani an gane ko shine fa in a menene wali abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad in ba da wa warithahu abawahu iyayensa da za su gado fa li ummihi sudus fa in kana lahu ikhwa idan mutum yana da yayye ko kanne maza ko mata ko garwaye maza da mata da an ce ikhwa a babu da bangado ba wai sai sun kai uku ba biyu zuwa abin da ya sani dan karo ne ce ikhwa jam'i ne na kalla ala wazn fi'ila da haka uku zuwa abin da ya sani uku zuwa goma a'a biyu ana kiran su suna ikhwa kar wani ce a akwai a ba ce ba a sawai ne babu da bangado ya ta banban da wannan fa in kana lahu iswatun in yana da yan uwa biyu zuwa abin da ya sama ma'ana mamaci ne ya mutu sai ya kasance baya da yaya sai iyayensa sai yan uwansa yayye da kanne maza da mata to anan gurin yaya da bangadon sa yake fali li ummihi sudu sai abu wa mahaifiyarsa daya cikin shida kashi biyar da ya rage don na uba ne yan uwa ya yi da kanne ba su da komai domin da ka'ida duk wanda ya zama shi ne sula ɗinka wajen samun dangantaka da ni to in yana da rai kai ba za ka samu komai ba a gado yanzu wane ne sila ɗinka wajen wane ya zama kaninka ko ya zama wanka mahaifinka to yana da rai to shi wannan waɗin ko kani ba da komai dan wanda yake shine kula yana nan dare da baya dare zai samu ba haka idan kana da ɗa kana da jika shi kan jika ta aka yi samu dangantaka da kai ba ta hanyar ɗanka ba to shi jika ba da kamar rabon gado tun da ɗanka na cikin kana nan ina fata an fahimta kamar yadda idan mahaifinka na nan kuma kakanka na nan sai ka mutu a shi kaka ta ina ya samu dangantaka da kai ba ta hanyar mahaifinka ba to kaka baya da kai ko bai tun da baba na nan inda baya nan sai samu to a nan gurin sai mutum ya mutu daga shi sai yayye da kanne ba ya da yaya sai kuma mahaifansa guda biyu sai yayye da kanne kenan to a nan gurin yayye da kanne ba su da komai tun da iyaye na to amma a nan gurin me yasa ba ailin zakar misal hazul unsayn ba a baiwa uwa ɗaya bisa uku a baiwa uba biyu bisa uku a can kazu an ba ta ɗaya bisa uku uba biyu bisa uku saboda me saboda babu yan uwa yayye ko kanne ga mana din nauyin da ke kan uba baya da yawa da haka sai uwa ta dan samu kaso mai dan faɗi ɗaya bisa uku ina fatan kun fahimta to la ya samu biyu bisa uku amma yanzu ga yayye da kanne da mamaki ke da su yayye da kanne din nan ciyar da su da yi mutu makaranta da lafiyar su da waye akan ore ko akan uban to da haka sai a ba uwa ɗaya bisa shida kashi biyar da a baiwa uba su kuma ba dai su sha a mama ba sai dai su sha a babbar riga ke na ko <laughs> tunda uba ne zai kula da su wajen ciyar da su makarantar su kiwon lafiyar su ka duba adalci na rabo na addinin musulunci shine fali ummihi sudu da aka yi uba ba a ce komai ba ma'ana duka sauran kuma na uba ne dan uwa ba su da komai to wannan abu da aka faɗa da aka ce fali ummihi sudu da ma duk abin da aka faɗa a baya min ba'di wasiyati yusi biha aw dai wannan fa bayan wata wasiyya yusi biha da shi ba mutun ya riga ya wasiyyaci da ita aw dai ko kuma bashi da ya bari a baya an gane ko mamaci lokacin da ya mutu farkon abin da ake fare a dukiyarsa abinda malamai ke kira mu'unatu tajhiz yadda za in wani ya kawo sadaka shi kenan a cikin dukiyarsa za a ɗauka wato ainihin a biya motar da za ta kai shi makabarta in wani ya kawo motar sai ta dauka shi kenan a cikin dukiyarsa za a biya masu wanka in sun ce ba za su yi wanka fi sabilillah ba a cikin dukiyarsa za a biya masu kabari haka kabari in sun ce su za su yi sadaka sai an biya su a cikin dukiyar za a ɗau itacen da za a ɗora a kan kabari ko tukunya da za a fasa a sa sannan a sa ƙasa wannan su mai mu'unatu tajhid amma idan al'adar gari ta gudana jama'a suna yin wannan fi sabilillah saboda ka'idar wa ta'awanu alal birri saboda falyatanafasul mutanafisun mutane suna ta kokowa zai wa zai kaga wannan babu sai abu na biyu akwai baki akan ta ko babu shi kuma baki iri biyu ne akwai baki na ubangiji akwai baki na mutane bashi na ubangiji ila akwai zakka a kansa da bai biya ba wajen shekara goma baya ba da zakka sai a yi lissafi sai an cire kuɗin zakkan nan gaba ɗaya ila akwai kafara ta rantsuwa da zai ciyar da miskinai goma bai ciyar ba har ya mutu bai yi ba sai a ɗauke gwargwadon abin da za a ciyar da miskinai guda goma ila akwai kafara ta ciyar da miskinai sittin ya yi zahari wa matarsa bai yi ba yana da rai sai a ɗauka sai a ɗauke yadda za a ciyar da miskinai sittin ila akwai bakance da yayi na cewa ya ubangiji na yi alkawali tsakanina da kai zai yanka sa rana kaza ga watan kaza in sadaukar fi sabilillah sai ya kasance yayi bakantan bai yi ba sai a fitar da kudin sa to wannan bashi ne na Allah duk sai an cire a cikin sa an yi sai kuma a zo bashin mutane wani na bin sa wani na bin sa don a dauka a biya abin da ya rage to kuma sai a bincika yayi wasiya ko bai ba eh yayi wasiya me yayi wasiya wa yake a ba a bi ka'idojin wasiya a tabbatar ta cika bai yi wasiya ta sako ba bai yi wasiya da abin da ya kai yake wato eh, shari'a ba ta da wasiki ba bayan an bayar abin da ya rage shi ne za a zo a yi da bangado shi ne min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn to me yasa aka fara gabatar da wasiya kafin bashi bayan ko bashi ne aula kafin wasiya shine malamai suka ce balagar da ke ciki shine shi bashi akwai wanda yake bi dan haka zai zo ya bayani wasiki ko mutum baya iya zuwa zai ji kunya ya zo wurin ƴaƴa ita ai baban ku ya mun wasiya da kaza ku bani kayana zai ji kunya amma in baki ne ba zai ji kunya ba to shi yasa sai Allah ya fara gabatar da wasiya dan kar mare magada su yi rowa da wasiya ya kamata su bayar ina fata mun fahimta Allah ce ukum wa abna'ukum ku da juna wannan bayanin gado da aka yi a ukum masu cin gadon dai ko dai iyayenku haka wanda za a gada din ko dai iyayenku wa abna'ukum ko kuma ƴaƴanku iyaye ne da ƴaƴa la tadununa ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ba ku san cikin su wane ne zai fi muku amfani ba fariidatan min Allah farillati da Allah ya tilasta akan bayi inna Allah kana aliman hakima lalle ubangiji allah ya kasance aliman masani sannan hakiman mai hikima ko shakka babu wannan so mun taba ne aka da bangado ban sai komai ba walwala da bayani filla filla gurgudan yadda ba zai gajiyar ba mu samu mukaddima a cikin babu mirasi wannan bayanin da sai gobe idan Allah ya kai mu abinda muka faɗa zama dai Allah ya mana wannan kuskure Allah ya kai mana kar a manta cewa an saba duk shekara a wannan masallaci akan da kai ziyara prison a kai taimako na abinci ko tufafi ko sabulun wanki ko na wanka to wani bawan Allah daga damaturu ya ke turo boda ya tunatar da mu ya kawo taimakon sa naira dubu ashirin ya ce ya ji turo har yanzu ba ce komai ba da haka muka sana da liman liman ya ce to daga yau kofa a buɗe take taimako da aka samu bayarwa ko buhunan gero ko na shinkafa ko na masara ko na sukari ko tufafi na maza ko na mata ko sabulun wanki ko na wanka daga yau kofa a bude take a kawo wannan masallaci idan mun tara sai mu ba da ranar da zamu je mu kai ziyara kullum ga yan uwan musulmi da ke can har ma wanda suke makwabtaka da su wanda ba musulmi ba gwargwadon yadda hali ya sauƙaƙa kar mu manta muna cikin wata mai albarka ya kamata mu yi kokarin neman albarkar wannan wata Allah ba mu ikon taimakawa Allah ba mu ikon kawo taimako maza da mata kowa ya kawo nashi wassalamu alaikum wa rahmatullahi